الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا الشمائل المحمدية والخسائل المصطفوية أنا الإمام الترمذي أنا مسلاة صحاب باور ستريت بكي أنور كاري وجميع سيولا أيوة إن شاء الله زامي مجلسنا ثلاثين تقص وزام تاشي باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ذكي بيان أبو وند سقزو a dangane da kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunya ɗabi'a ce mai kyau wanda siffa ce mutum da ita za ta sa ya dinga abubuwa masu kyau yana bari munanan abubuwa ya zama duk abin da zai yi abin da za a yi ba ne yana kaucewa abin da za a kushe ko a aibanta shi saboda da kenan wanda yake da siffan kunya bai zai yi abin kunya ko a shari'a ko a al'ada shi sa manzala ta fake cewa idan tastahi fasna ma shi ta in ba ka jin kunya ka aikata abin da kake so ma'ana in ka zo yin abu ka gaba abin kunya ne ka yi ko kuma in ka gama kenan abin da ya ga dama to bai da kunya ya zo dace alhaya'u min al-iman kunya yana daga cikin imani alhaya'u khairun kullu kunya alkhairi ne gaba ɗayanta alhaya'u la ya'ti illa bi khairin kunya ba ta zuwa sai da alkhairi daga duk inda ka ji mutum ya ji kunya bai yi wani abu to galibi alkhairi ne sai dai in abun da ya shafi shari'a ne abun da shari'a ta ce ka yi kaki saboda kunya wannan ko ba kunya ba ne wauta ne ba kunya wajen aikata abin da Allah ta'ala ya ce a yi amma abu ko halal ne idan zai taɓa mutuncin ka ko za ka tsare shi kamar yadda bahaushe ke cewa ana barin halal don kunya wani malami ya cewa idan zan tafsha aqibat al-layali wa lan tastahi fa'al ma tasha fa'al ma tasha يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء ألا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياة idan mutum bai ji tsoron ƙarshen birane ba shi ranar lahira baka ji kunya ba to ka aikata duk abin da ka damu mutum yana rayuwa cikin alkhairi matuƙar yana da kunya amma yakan lalace idan an cire masa rigar kunya kamar bishiya ne in ka ɓare ɓawonsa to yanzu za ta bushe ita tare da ɓawonta kuma za ta ɗanyi to haka ɗan adam idan an cire masa kunya ya zama ba da kunya to yanzu lalacewansa ya zo kunya ka ga mutum mazinaci ne to bai da kunya ka ga ɗan shaye-shaye bai da kunya barawo bai da kunya mai shan giya bai da kunya duk wani abu na haramun to rashin kunya ne ko kuma abin da zai zubar da mutunci to mara kunya ne yake to manzala ta sun ake kowa siffantuwa da wannan siffa ta kunya sai ce wa fi hadisa ne akwai hadisai guda biyu hadisi na farko haddasa na mamu dumni gailani قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سميت عبد الله بن أبي عتبة يحدثه عن أبي سيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأزراء في خدرها وكان إذا كره شيئا أرف في وجهه من حديث إنجلتستيني كو بخاري دمسين سنروي توش حديث محمود بن غيلان لك أبو داود daga shu'ba daga qatada yace ya ji abdullahi bin abi utba yana ba da labarin hadisi da biyo daga wajen abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya zai shi kale kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo ya kasance a shadda haya ya fi tsananin kunya min al-azra'i daga budurwa fi khidriha a darbukanta wani ɗan ɗaki ne da ake mata a gefe ko wani wa kana iza kariha shay'an ya kasance idan ya ki abu a ransa orifa fi wajen ana gane wani a fiskansa ba aimanta abin yake ba saboda kunya sai a gane a fiska. sallallahu alaihi wasallam sai mutum yana da kunya ba duk abu ne yake aibantawa saboda kada shi wanda ka aibanta abunsa ya shiga cikin damu sai a gane a fiskansa amma ba a kalamansa ba manzansa mai kunya ne kuma a shadda haya amin azara wanda ya fi budurwa kunya in an ce al'azara ita ce budurwan da wani namiji bai taɓa saduwa da ita ta fi kowace mata kunya ta fi mutane kunya kuma aka ce fi hijiriya a dargukanta wato in al'adar larabawa idan mace ta kusan balaga to sai a ware mata wani ɗan ɗaki a gefe ba za ta dinga kwana a ɗakin mamanta to shi ne ake ake cewa khidir shi ne ake cewa darbuka ta hausa so budurwa ta fi kowace mata jin kunni mata kuma sun fi maza jin kunni to musamman budurwan da ta ɗan fara tasowa har aka ware mata ɗakin da tana tana a gefe na kwananta tana da tsananin kunya umar kai tana cewa yau ma da kalfin khidira khidira unaizatin wa qala laqad waylatu innaka murjili تقول وقد مال القبيل بنا معا أقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلم يوم دخلت خدرة خدرة أنيس دربوك دربوك أنيس شنو يوم ودنتاكي to wannan kunyan da aka san mata da shi yau da gobe zamani ana sassake musu shi da idan aka ɗauki amarya za a kai ta gidan miji da ƙir da kira ake ba kai idan za a aurar da mace ma sai ta gudu ta je ta ɓuya wani waje saboda kunya ba ta fito a fili eh, da a sa mata lalle ko wani wata ma wani garin za ta tafi sai ta bincike garwoyi abin nan yan uwanta inda suke ya fi da yanta da ta a a same ta wani gari saboda kunya a a kamo ta tana kuka zo a sa mata lalle a haka dai cikin kunya dai ba za ta yi daga yau ta kalli mutane ba za ta yi da amma yanzu mace ne za a kawo kayan aurenta sai ta ɗau hoto ta yi postin ta sa a cikin ɗinta tana nuna wa duniya fa an kawo auren ta za ta yi aure ta buga invitation tana tana tana tana gayyata lokacin auren ta yayi da dinga sa waƙoƙi na amarya da ango abubuwa ne suka canja ba zo ɗauka auren ta ka zo ta buɗe mota ta shiga ta rufe maimakon da ƙirza a sa ta mota a buɗe ya ta zo ta shiga tana kunya da ƙirje ta zo ta shiga ba na ce haramun ba ne amma dai kunya yana da muhimmanci khairu umuri sarwa saka tsaki kar ai irin na dadin irin na kafin mutane su waye waye wa ilimi din sai ta kukan da kyar da kyar dai ana yi kuma kar a saki abun da ya zama babu kunyan kwata-kwata to sai aka kwatanta kunya maza sama da kunyan budurwa ba fa an zo za a ɗauke ta za ka yi ta gidan amarya tana hukan tana ainihin dan ɗakin ta tana da tsananin kunya sai za su aka ce ya fi irin wannan mata to kuma galibin budurwa in za a kai ta gidan miji kuma ta fi kunya a daji ta fi tsananin kunya so ana son mutum ya zama mai kunya sosai zan wannan zai sa ke bin da bari abubuwa waɗanda suke ba na daidai ba to da sofin wannan ne wa kana iza karya shi a hurifa fi wajen in ba a son abu saboda kunya ba zai iya faɗa ba sai dai a gane a fiskan cewa ba a so sai ta manzar sama bai ji daɗin wannan abokar a tsari حديث نقب حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيل قال حدثنا سفيان an منصور عن موسى bin عبد الله بن يزيد الخطمي an مولى عن مولى لعائشة رضي الله anha قال قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول ما نظرت يا كما تأتي ما نظرت دوك ما نظرني أقول ما نظرت يا كما ma nazartu ko قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانا حديث حديث ضعيف بين بإنجان daga Mahmud hadisin Mahmud bin Ghailan daga wace daga Sufyan tsauri daga Mansur daga Musa bin Abdullah daga Maula an Maula li Aisha daga wani Maula na Aisha to wai Maula Wani bararren Aisha dole a san shi don a gane wanda yana karban hadisin sa ne ko wanda bai halatta a yana cikin isnadin hadisin akwai majahuli wanda ba a san waye ne? an ce Maula li Aisha wani yaron Aisha to waye shi wani bawan da da ta'inta to sadisin ba'ifi ya ce aisha ta ce ma nazartu ban taba gani ba ila farji rasu da sama farjin mazala manzala sassanama au kala ko cewa ta mara aitu farji rasu da sassanama fatu ban taba gani farjin mazala manzala sama ba ko sau ɗaya ko sau ɗaya wani hadisin duk da tare da cewa isnadinsa mai rauni ne to matanin ma munkar munkar akwai ma'anar musa ma'ana ya saba wa ingantattun hadisi ya saba ingantattun hadisi miji da mata a ce matar ba ta taɓa ganin al'aurar da mijin ba wasu rayu tsawon zamani yana da wahala kuma ya zo a cewa ma ra'aitu minhu wala ra'amin ne shi ma ba yi ban taɓa ganin al'auransa ba shi ma bai taɓa ganin al'aura na ba aka ce wai aisha ta faɗi haka aka sai shi ne to da ake ta ruwaito tana wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba a haramta wa namiji ya kalli farjin matarsa ba ko mata ta kalli al'auran mijinta ba babu dalilin da ya haram shari'a ba ta hana wannan bar ma hadisai ingantattu suna nuna sunna kuma hadisin tirmidhi inda za sun ake cewa ifal aurata ka illa ni zawjatika aw ma malaka yamin ka kiya al'auran ka karka yi tsoni ya gari sai dai mata ka kawai ko wanda daman ka na mallaka shi ne bai baiwar ka karka yi tsoni ga al'auran ka sai mata ko baiwar ka Raga sai halatta mata matarsa ta gani ya halatta matarsa ta ga al'auran ta tunda yana saduwa da ita da za a ce an haramta namiji ya ga al'auran ta, ko mace ta ga al'auran namiji ta da an shigar da su kunci dan an ce nisa'ukum to lakum fatu kuma anna shi matan ku gonakin ku ne ku zo musu duk ta inda kuke ya zo a hadisi da'ifi daga Ba bayyana ma su ce talib kamar ka ce hadisin ƙarya daga ummu salma ta ce maza sun kasance zai sadu da iyalin sai yana rufe idon sani sannan ya rufe kansa da wani mayafi ya rufe idonsa ya rufe kansa da mayafi kafin ya sadu da iyali wannan bai inganta Ibrahim ya rufe shi da ibi Jus so ya halatta mutum ya ga al'auran mata so cewa Aisha da hadisin Aisha ke take cewa bai taba gani ba bai inganta ba inda ya inganta sai a ce sai a ce abin nan sai a ce abin da ya fi karka gani tunda an samu abin an samu hadisin ka ke al'auran ka sai matar ka ke lalata matar ka to ma bai inganta mu bai inganta akwai wanda suka wato hadisai wanda ba su inganta ba wani ya tafi guda tasliyatul a'ma kuma tafi wato ba wa makafu hakuri shi ya kawo da wasu hadisai da ifai wai cewa idan mutum yana kallon al'auran matarsa zai makanci. zai makanci na rikin mai abe inganta masu Allah ya faɗa da an samu makafi da yawa a duniya ita da su suka fi su za su fi yawa ba kuma ta ce ta ga al'auran mijinta za ta makanci. hadisin bai bai inganta ba ko kallon al'auran mace yana sa ka kyamaci mace ka ji ba ka son Wani tana kallon al'auran namiji zai sa namiji baya so duka wannan bai inganta a yi zai sa ta ta son mijinta wannan duk bai inganta babi na gaba babu ma ja a fi hijamati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yana bayani akan yadda manzo Allah ta sama yake kaho ko cewa manzo sama yana kaho kaho shine a dan tsaga jikinka a sawa kaho a jawo jini ko a jawo jinin sannan sai a tsaga ta jini ah, wafi to a hadi akwai hadisai guda guda shida a ciki wanda suke nuna manzala sun aina kaho kuma kaho magani hadisin farko haddasa na aliyu na hujjurin قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال أنس رضي الله عنه اهتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هجمه أبو طيبة فأمر له بساعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة حديثنا إن أتجدكم بخاري دمتين سنروي توشي hadisin Ali bin Hujr daga Ismail bin Ja'far daga Umayy kale ce su ila Anas ibn malikin. an tambayi Anas ibn Malik an kasbil hajjani dangane da ladan da ake ba mai yin kaho halal ne ko haram ne in kai wa wani kaho a baka biya ka halal ne ko haram ne aka tambayi Anas bin Malik فقال أنس أنس رضي الله عنه سيتي احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallama yayi kaho hajamahu abu taibata abu taiba shi ya masa kaho fa amara lahu bi ta'ini dan sai umarni a bashi sa'i biyu na abinci kwano biyu na na abinci wato ladan mai gina ladan ladan kahon nasa wa kallama alahu sai wa iyalansa magana iyalan shi wanne masa kahon kenan abu taiba wato mai gidansa kenan wanda suka mallake shi fa wada'u anhu min kharaji sai suka rage masa harajin da suke masa mana kuɗin da aka sa ma kudin da aka sa masa da kullun ya kawo wato za ka iya ka sai ka ce kullun ka kawo dubu biyar kawai sai je aikin dubu biyar in ya samu in zuwa karfe goma ya samu dubu biyar sai tabbacinsa kawai ya huta in kuwa da su samu har zuwa da aka yana yi kullum dai ga kaza zai kawo to sai maza su da wannan ba Allah ya masa kaho ya biya shi sai ya gaya wa masu bawan ya ce ku rage masa harajin da kuka tsora masa maimakon dubu biyar a ce sai ka dubu uku kullum sun yi samu sauki ya samu falalan ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kahu wa kala sai maza suna sai sai inna afdala ma tadawaitum bihi hakika mafificin abunda kuka yi magani da shi alhijama shine kahu wato ba abin da kuka kuke magani da shi mai kyau kamar kwakwa au inna min amsali ma tadawaitu ko kuma yana daga cikin mafificin abin da kuke yin kuke yin magani da shi alhijama shine kaho wato kenan kaho magani ne ana cire cututtuka da yawa nan ja jinin aka cire macaccen jinin ne yake fita ba wai mai kyan ba to amma nan da aka ce inna afdala ma tadawatu bil hijama mafificin abunda kuke yin magani da shi shine kaho ba abun da yake magani da shi kamar kaho sai kuma aka ce au ko cewa ya inna min amsali ma tadawatu bil hijama yana ga cikin mafificin abin abunda kuke magani da shi kaho me bambancin jumlan farko da ta biyu hmm? ta farko ta nuna ne babu wani abu sama da kaho na biyu kuma yana daga cikin dai abubuwan da suka fi ba shi kaɗai ba ne kenan ba kahon ne ba ko uwa ba ne amma yana daga ciki da afbal da amsal duma na kaɗai al'amsal ai al'afbal wanda ya fi daga misali ne amsali mana ba abin da za a buga misali da shi sama da wani wannan hadisin wato kaman raddi ne wa wani hadisi ko kuma amsa ne na wani hadisi da yake haramta sana'an kahu, ko karɓar lada in an yi kahu. hadisin abu dawud kuma hadisi ne jesse ya ce kaskul hajjami khalisun wa samanu kalbi khabisun wa mahrul baghi khabisun kaskul hajja ladan da ake bawa mai yin kahu khabisun mummunan abu ne mummunan abu wa sama da kalli kare kudin kare ma mummunan abu ne ka kai da kare a baka kudi sannan wa maharul ba zai kare abin da ake bawa karuwa ta karba an yi zina da ita mummunan abu to alkabi yana zuwa da ma'anan karamu sai suka ce to haramun ne yin kaho a biya ka haramun ne saboda alkabis zahirin sa haramun Allah ta yana wala ta tatabaddalu khabitha bi tayyib sai kuma musanya haramun da halal to sai suka haramta kaho gaba da to shine ga ma wayannan tambayoyi aka tambayi ana ne hukuncin kaho sai ke halal ne Allah ya yi kuma an masa kuma ya biya da haramun ne biyan ko cin wannan kudin da zai ba wannan abu tsayi ba ya ci wannan kudin ba sai malayan suka ce saboda hadisan da suka zo suke nuna maza sama ya ba da lada da aka masa kafo ya nuna makaruhi ne ba haram makaruhi ne suka ce na aji wa hissati saboda ba abu ne abu ne na kaskanci an ce me sana'an ka kace yin kaho in ba ma ba don ma an zamanan tadda abun yanzu ba in za ka sa ainihin kaho ne ka sa ainihin danko ka tsatsa za ka yi ta jan jini da numfashinka kana ja kana ja wani yana cikin sana'o'i wanda suke baya baya ba kowa ne zai iya yin su ba yanzu an samu wata na'ura wanda suna iya jan kawon da kanta ba ya kasa bakin ba na tsaga kawai ya kasa sai sai abun ya dinga jan ya dinga jan jini ya dinga jan jini sai za a zo a hadisi ma afkar alhajim wal mahajin da wanda aka kawo da wanda ya kawo duk azumin su ya kare kama hadisin an soke aiki da azumin yana nan a yanzu zama na sa ya yi kawo yana azumi sai aka ta wanda yasa aka ce kasbu da kasbu habibu sana'ar mai kaho ko ladan da ake ba mai yin kaho habisun mummunan abu ne saboda sana'a ce ba mai daraja ba mai daraja ba so da haka bai kamata mutane maɗaukaka su dinga irin sana'a bai kamata ba amma ba ana nufin haramun ba ne amma ka kuɗin kare haramun kuɗin karuwanci haramun kuɗin boka haramun amma wannan ko ana maka cewa sana'an ko ba kowa ne ya kamata ya zama ibn jauzi a cikin saidul khadir bayan ya faɗi mahimmancin malamai zama masu sana'a yace kai shi bai gama abun da ya fi wa malami muhimmanci a duniya kamar ya tara kuɗi ba ya zo mai kuɗi yace dalili saboda malamai da yawa kuɗai ya halakar da su kwaɗayi a wajen masu kuɗi da masu kece sababinsa kuma shine talauci ba su tara kuɗi ba ya suka zo masu kuɗai. to dai yana magana irin abin nan bayan faɗi mahimmancin malamai su yi sana'a to sai ka misali kai sai bai kamata su yi sana'a na kankanci ba to sai ka misali da sana'an kaho irin sana'an jima bai kamata a ce manyan malamai suna suna yin kama irin sana'an yankan farki ba wata sana'a da ta fito kwanan nan ma sana'an goge faso wai mutum zai ne ka kafa da faso da doki da waye da kaushi sai ka miƙe ka kawai shi kenan sai wani ya wanke ma ita tas sai da a abuja wani ya ce malam za a goge ma ƙafanka ne <laughs> abuja ana yawa ana neman sai ni ƙafa na fes take na nuna masa ita <laughs> to haka suke yi su wai a wai za a yi su mun ta akwai abin da koda ma fes take za ta yi zai ba na bukata wannan ba fiska ba ne kafa balle da na yi da wani kirni tana wani kuma sai ka ji akwai masu kaushi da yafi a aiwa ina farashin su daban ne yi kudin za a wasu suna shan wahala yanzu wannan sana'a ta wani malami yana yin ta ko wani shugaba ko wani babban mutum ta ta ne ka kafafuwan su yana ta gogiya gogewa to akwai sana'o'in da ba kowa ne ya kamata ya yi wani kuma ba komai in yi bere zubar masa da mutuncin zaba ko kaɗan zai taba masa mutunci ga irin wannan ne to shine ma'anar kasbul hajjani khabir mana ba kowa ne ya kamata ya sana'a nan ba makaruhi ne mana suka ce makaruhi ne ba kowa ne ya kamata ya sana'a amma wani sai ka kuma shi ba wani matsala don an gaishe ne kamar yin wani sauran sauran sana'o'i da sauran su, akwai ƙananan sana'o'i dama talakawa ne an sani suke yin sakawa talakawa mara abin irin su shushe na da sauran yana da lajiyar kawai yana alfana bai tsammani mai kudi ne ko wani babban mutum ne a cikin al'ummarsa yana da wahala to sai wannan wancan hadisin kamar zahirin sai yana haramun ne sana'ar kaho ko in kai kaho a biya ka sai aka tambayi anas bin mali menene hukuncin yin kaho kan ka ɗauke shi sana'a ana biyan ka ko ka ci ladan abin da aka baka na yin kaho sai ana juma da ita ai manzon sama ya yi kahun kuma abu tsaiba ne ma ya masa kafu kuma yin wani ba shi sa'i biyu na abu babban kwano ne babban sa'i na mudun nabi guda takwas kenan sa'i guda biyu kuma ma ya ce masu gidansa da Allah an rage masa harajin da suka tsora masa abubuwan wanda zai dinga kawo kullum kullum a rage masa sannan ya faɗi mahimmancin ƙaho cewa magani wanda suka ce ƙaho haramun ne wani amsa suka ba wa na suka ce wanda yau manzo sama ai bawa ne bawa ne aka biya shi suka ce to ya halatta bayi su yi sana'an kaho amma ban da yaya <laughs> sai bayi kawai su wanda bayi dama ba su da wani kima zai yawa to amma haramun ai haramun amma kace makaruhi ne kace to ba karhan shi don bawa yayi da wani mutum wanda ba na a zo a gani ba ya yi shi don bai taɓa masa mutuncin zama amma mutum babba sosai bai kamata ya yi ba to da ka ya halatta ai a akwai a hadisan ban da wani حديث نقب حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد العالى عن أبي جميلة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم التجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره wani hadisi ingantacce ne ibn waja wato shi da imam a hadisin amru bin ali daga abu dawud daga warqa bin umar daga abdul a'la daga abu jamila daga ali bin abi talib radiyallahu anhu yace anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaho wa amarani kuma ya umarce ni fa ataitul hajjama ajrahu na ba mai yin kahon ladan yin kahonsa to ina haramun ne cin wannan ladan ai bai zai ba shi ba mana biya shi kawo ya zanta mutum ya maka kawo ka biya shi babu wani matsala zuwa shaguna ake da shi na ku حديث نقبة حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبد عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اهتجم على الأخدعين وبين الكتفين وعلى وعاد الحجام أجره ولو كان حراما لم يعنيه حديث نين إيه من ستة كو متفق عليه بخاري جانس يذكر ويتوش حديث هارون بن إساق الحمداني لذا عبده لذا سكان الثوري لذا جابر لذا شعبي لذا عبد الله بن عباس استأذنه قال إنا هذا سياتي كما ينا شكا لفظا إن النبي صلى الله عليه وسلم اهتدم من ذا سما يأيكه alal ahda aini akan jijiyoyin wuyansa guda biyu na nan gefe gefe wanda ka an masa kaho a wuya kawai al ahda aini jijiyoyi guda biyu a gefen wuya kina maza su an masa kaho a wuyansa wa bayyana katifai ne tsakanin sa tsakanin wannan kafadan da wani A can tsakiya an masa kaho a baya ana yi sai ce wa dal hajjama ajra kuma ya bawa mai yin kafon ladan yin kafon abdullahi bin abba ce walau kana haramun da haramun ne abin nan bawa mai ko cin ladan yin kaho ya ce lamin yi da ba zai ba shi ba da haramun ne ladan da ake ba mai kaho sai dai ya kyauta abin ya karba haramun ne da manzan ba zai ba shi haramun ba ne sun za ka halal ne kenan ba haramun ba ta halatta sana'a حديث قبل حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله خم خراجك فقال ثلاثة عاسع فوضع عنه ساء وأداه أجره حديث نين حديث هارون بن إسحاق لذا عبد لذا ابن أبي ليلى لذا نافع مولان عبد الله بن عمر an ne umar daga abdullahi dan umar an kuma Allah ya da su shi da babansa yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da'a hajjam manzo ma ya gayyaci ko ya kira hajjama mai yin kafo fa hajjama mai masa kafo ya kira mai kafo ya zo masa da akwai samun lafiya wajen yin kafo wani sabon jini sai toho wasu alawa sai tambaye shi kam harajuka nawa ne kudinka nawa za a baka ladan yin kafonka shine harajuka faƙada sai ce salasatu asu'in yi na abinci guda uku kwano ukun abinci don abin da za ka biya mutum ma dole sai ya zama kuɗi ba ku ku iya biyan sa da wani abin da wani ma ya tawalar da kansa bai da kuɗin da zai biya wanda ya mara aiki ko ya ta kama in kana da abinci a gida sai su kwanon masara nawa zan baka ko kwanon shinkafa nawa zan baka ba shi nan ka samu wani abu cikin abubuwan da kake da shi a gida Allah ya hore maka sai ka biya wanda ya maka aiki kila in ka bashi kuɗin zai je sai abinci ne kana da abinci sai ka bashi abinci ko ka ɗauko wani tsohon takalmi ka zai masa daidai ka ce na baka wannan takalmin ya yi ko kuma ka karɓi wannan takalmin ka binciko ko ta riga ko ka masa ciko duka ba dole sai kuɗi ba al'ada ne ta mai da abin sai kuɗi kawai mu sai maka aiki ana ba da wani abu ba kuɗi ba abu mai kima ko da haka wannan mutum da aka ce nawa ne kudin aikin ka kudin yin kafon shine kharajuka fa kare sai ce salasatu asudin yace sai uku na abinci kwanan abinci sai mudun nabi nawa kenan goma sha biyu nabi goma sha biyu kwanan sai mudun nabi fa an anhu sa'an sai ya rage masa sa'i daya ko kila mu zama ne yake so kai rage mana sai to kawo sa'i biyu ko kuma yace sa'i uku ne amma ka ba da sa'i biyu wa dawo a jarau sai ba shi ladan kafon sai ba shi sa'i guda biyu kenan kawai kenan ana ba mai kaho lada kuma halali sannan ana iya ciniki da shi ma in yace kaza ka ce a kaza ne ko shi da kansa ya rage ma. masa shine ma'anan fawa ba an husa sai sarayar masa da da sa'i kaga kalmar wa a tana zuwa da ma'anar ya ajiye amma tun da an ce anhu to ya ɗauke ni fa wa ba anhu sa'an sai ya ɗauke masa sa'i ɗaya ya bar shi ya ce biya sa'i mun fahimta wannan hadisi yana karfafa ya halatta kaga hadisan dai cewa halatta a biya mai gaho lada ko ya ce wannan ladan suna da yawa hadisi na gaba haddasana na quddus بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاجل وكان يحتجم للسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين أنا حديث شماء الجزء حديث عبد القدوس bin muhammad al'atar an ce al'atar mai sai da turare mai sana sai turare daga al'idir al'idir albasari mutumin basra daga amr bin asim daga hammam daga jarir bin hazim daga qatada an anas ibn malik daga anas ibn malik radiyallahu anhu qali kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu manzo ya kasance yana yin kafo fil ahda aini ajijuwa muyansa na jijiyoyin gefen wuyansa guda biyu ana ina yin kafa a kan wuyansa ana yin kafa ko a wuya ne abin da ake aƙiya wal kahili da da saman bayan kahil na inda mai mai daukar dakon buhu yake tsora wani shine kahil saman baya e wasu suna fassara shi da kafada amma gefe gefe kaga shine kafada ko tsakiyar kafada san tsakiya wajen wuya shine ake cewa al kahil وكان وكان يحتجم يا ya kasance yana yin kafoli بوتا و sha bakwai ga wata wa tis'a asharata da sha tara ga wata da ga wata wato kamar ya ware wasu lokuta galibi lokaci yake kaho sai aka ce to me yasa ya haka aka ce da jini ya fi gudana a wannan lokaci ya biya ko karshen sha bakwai sha tara ishirin da ɗaya galibi a wannan lokacin yake to shi harkan ƙaho shi ma yana buƙatar gini akwai lokutan da ya kamata a maka ƙaho akwai lokacin da bai kamata a maka ƙaho ko lokacin da aka fi so don ma ma ce ba lokacin ba ne jini ya ɓallo maka ko kuma ya zama bai yi amfani ba jini bai fita yadda ake so kamar dai allura haka sai ka ga wasu suna da lokutan da ake yin allura shi ma ƙaho haka ne sau da haka in za ka yi kaho ka nemi ƙwararre wanda ya sani shi ya san lokacin da zai masa ƙaho da irin ƙahon da ya kamata ya masa, da kuma damoyinka mai da mai dame ka sai zo a ina ya kamata ya masa ƙaho to ana yin wannan hadisi ingantacce ne abu dawud ya rawaito shi da imam ahmad sai ce أبونا حديثنا قبا حدثنا إساق بن منصور قال أنبعنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بملل على ظهر القدم حديث نين قدسي حديث إساق بن منصور لدى عبد الرزاق صاحب المصنف كده daga ma'amar daga Katada, daga anas bin allah wa anhu Allah ya jira shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ihtajama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaho wa huwa muhrim alhal yana mai harama da umra ko aikin haji kenan mai harama yana iya kaho. bi malalin a wani wuri da ake cewa malal wani wuri ne a hanyar makka tsakanin makka da madina kuma ya kahon ne ala zahril qadam a bayan dubadubansa a bayan kafansa saman kafa saman nan a ya yi ƙaho ina na yi ƙaho a ƙafan ba ta inda ba a yi ƙaho ido sai a ido duk in ta kama Kana iya sa ya danganta da inda cutar take ko inda cutar take kawai sai a dubo wani sai a yi. to amma nan ya ce manzon sama ya yi ƙaho a aikin hajji ko umra sai ce ala zahar sai faɗi wurin domin kada wani ya ɗauka ana yi aka domin za ka yi aka sai ka aske gashi to ne harama kuma baya aske gashi to na ka duk inda akwai gashi to karka tsoho in kana harama da aikin hajji ko domin karka cire gashi to da Allah ta yi da ta li kun hatta yadgha al-hadith to da ka in ka aske wani gashi a jikin ka sai ka yi fidiya sai ka yi karago ko azumi uku ko cedda da cikin shi to kaga amma ala zahir kadan kaga ba wani gashi a wuri da za a ce sai an yi aski kafin a yi ƙaho so kenan ƙaho yana da mahimmanci tun da har mai harama ma yana yin ƙaho har mai harama yana yin ƙaho so da amfani da ƙaho yake zai yana yana cukuɗe cututtuka da kuma waraka ne ga marar lafiya waraka ne ga marar lafiya to wannan shine yake yin raddi wa wasu daga cikin malamin a suke cewa in jini ya fito a jikinka sai ka fidiya in kai harama da aikin haji ko umra Ko za ka in jini ya fito maka sai a ce sai abin nan fidiya ta kama ka dan haka ne kafin a yi kyauwa alazaiwa sai mutum da bayan ya cin tuɓe jini ya fito zai zai kyau shi kuma ce wani abu ya faru da shi menene hukunci ko a gaya masa abin da sai sai wani dan kara masa hadaya ya ce sai ya yi fidiya sai ya yanka rago sai ga alaji hankalinsa ya tashi idan ya ji ciwo za ka ce a wancan ishtihadi ai za ta sama yi ta jama wa huwa fa'imun man za Allah ya kaho yana mai azumi kuma yana mai harama gashi anan ma an ce wa huwa muhri. to in ko yana yana da harama ya yi kaho na in sun tube kai ga kaho kan an tsaga jikinka ne ma ka fidda jini da gangan to kenan ya halatta to shi yasa wasu suke tsoron sosa jikinsu in sun yi harama da aikin haji suna tsoro aka tambayi aisha kamar ne zuwa mu zamani ne hukuncin susa in mutum yana harama da aikin nan aisha ta ce ka sosa jikinka ka sosa ko da jini zai fito ta ce ni wala in ga hannaye in hannaye na ba su ya sosa ba ni na sosa da na ka ga halatta nan kai susa ko da jini zai fito babu abu nan babu fidiya kuma babu fidiya a kanka so yana hadisan duka suna nuna mana mahimmancin yin kaho mahimmancin kaho da kuma ya halatta a bawa mai kaho ladan yin kahonsa kuma kaho waraka ne eh, in ka yi kayi yi magani bai yi ba ka kira maka kaho idan kai za a shi kenan babi na gaba babu ma ja fi asma'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yana bayanin sunayen manzo Allah sallallahu alaihi idan sunayen da suna da yawa kuma yawan sunaye yana nuna matsayin mutum haka larawa suka ce kasratul asma'i yadullu ala sharafil musamman yawan suna yana nuna wanda aka mata sunayen mai matsayi ne matsaukaki shi yasa duk mutum shugaba za ka samu sunansa ba ɗaya ba ne yana da matsaya ga yana da suna yana da wasu lakabi kuma da ake masa to kaga wannan daukaka ne wa fi hadisani akwai hadisai guda biyu a cikin babu hadisi na farko haddasana sa'id ibn abdurrahman al-makhzumi wa ghayr wahid قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يشر الناس على قدمي وأنا الآقب الذي ليس بعده نبي حديث بخاري حديث ينغتت بخاري ده مسلم معصوم ويكوش حديث سعيد بن عبد الرحمن المخزوني da wani sama dukkan suka ce Sufyan al-Thawri ya ba su labarin hadisi shi kuma an yi zuhuri ya karbo daga Muhammad bin muslim bin shihab zuhri shi ko daga muhammad bin jubair bin mut'im an abi shi ko daga babansa shine jubair bin mut'im shi sahabi ne قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال صلى الله عليه وسلم ina da sunaye ina da sunaye wato sunana ba ɗaya ba ne shi yasa kaga Allah yake da sunaye sama da ɗari wasu suka fahimci sunayen Allah ɗari ba ɗaya aka ce Allah ya fi ƙarfin a ce sunayensa ɗari ba ɗaya kawai a ce iyakacin casa'in da tara ai yawan sunayen yana nuna ɗaukakar mai suna za ka sunayen Allah ya fi ɗari da aka bibiyan kuma sun fi ɗari wanda suka zuwa ƙur'ani da hari. to manzon sama shi ma yana da sunaye da yawa Yadda ana muhammadu ne muhammad wannan ne sunansa da ya fi shahara ko muhammad wanda abdul ya samu sakakarsa yace kuma ya sa masa wannan sunan don ya zama abun yabo a cikin jama'a don ma'anar Muhammad wanda ake yabon sa da yawa mubalaga ne na Mahmud Mahmud abun yabo amma kake Muhammad abun yabo sosai wanda ake yawan yabon sa yace ce to suna daga cikin suna na akwai Muhammad wa ana Ahmadu kuma ni ne Ahmad kaga nan ya zo Qur'ani ko ya zo Injila ya zo a a ƙura'ani to da aka ahmadu shi ma abin da ismu tafzil ne na muhammadin ahmadu wanda ake yi yawan yabon ko mafi wanda aka fiye wanda aka fiye ba shi ne ahmad amma ya zo alawa zani fi'il sai sa ba a masa jaba ahmadu ina zuwa da ma'anan ahmadu ina yabo to ahmadu kuma wanda aka fiye ba to daga muhammad yana da su duk daga alhamdu aka samu abun yabo alhamdu yabo kai sauri daga yabo to da haka in kace mahmud abun yabo muhammad abun yabo abun nan ahmad wanda ake yawan yabo sannan kuma akwai hamid mai yabo akwai hamadun mai yawan yabo akwai hamad a shi ma abin nan mai yabo akwai kuma hamidu shi ma abun yabo duk daga alhamdu ne ko duk nan su kusan ne yabon ne kawai ba ɗaya suka suka kunsa sai ya ce wa ana ahmad sannan wa ana almahi ni ne mai shafewa almahi allazi yamhu Allahu bihi al-kufra wanda Allah yake shafe kafurki da shi ko da ni ba za ka da sababin zuwan sa an shafe kafurki. ba za ka sunan sa almahi mai shafe kafurki. lokacin da Allah ya zo duk ana bautan kuma ne ko za ka sai zo da addini wanda zai arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhira ala dini kulli walau kariha al-mushrikun فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في بلاد مبين لا تسمع اسم أتعنينا كابرك إذا أتى أي قوم الله صلى الله عليه وسلم سيأك شافي وأن كابرك من بعد ينصر to shine almahi mai shafe kafurci shine ma'anan almahi alladhi yamhu Allahu bi al wanda Allah yake shafe kafurci da wa ana al-hashiru shine mai tattaro mutane alladhi yusharu an-nasu ala qadami wanda ake tattaro mutane akan dugadugai na ma'ana ake hada mutane ranar alkiyama a gaba aka ce abin ake nufi bayyanansa alama ce ta tashi alkiyama alama ce ta tashi alkiyama yana ala alhashir shi ne ma mai tada mutane inna kun satun sharo ne mai alkiyama ko fatan uratan gudu za a tattaro ƙurana alkiyama ne mai tattarowa ma'ana bayyana na alama ne na cewa za a yi taron alkiyama taron alkiyama ya kusa daga cikin suna akwai alhashiru da yusharu an-nasu ala qadamayya wanda ake tara mutane akan dubaru wa ana al'aqibu ni ne kuma al'aqibu na ƙarshe allazi laysa ba'dahu nabiyyun wanda babu wani annabi baya. al'aqibu na ƙarshe shine stigamatin annabawa ma kana muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa cikamakin annabawa to wannan suna nawa kenan muhammad ahmad almani alhashir al'afir suna biya? duk suna yi mazala ne sarrafa ko su ƙari kuma kowanne yana da ma'ana muhammad da ahmad ma'anarsa abun yabo muhammad wanda ake yawan sa al'amar wanda ake kai ƙololuwa wajen yabon almani wanda aka shafe kafurfi da sababin alhashir wanda ake tada alkiyama ba daga zuwan ko kuma da sababin zuwansa bayan zuwansa ba wani alama kuma zuwansa alama ne na tada mutane duk sauran alamun shi ya faɗi su sai kuma al'aƙi wanda ya zo a ƙarshe wanda babu wani annabi bayan حديث نقبة حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاشم عن أبي وائل عن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي رحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر وأنا نبي الملائكة وأنا حديث حديث هذا حديث محمد بن طريف الكوفي لدى أبو بكر بن عياش لدى عاصم لدى أبي وائل لدى حذيفة قال laqitu ba laqaitu ba laqitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam na hadda manzala sallallahu fi ba'd turqil madina a shashin hanyoyi na madina wasu daga cikin hanyoyin madina muna haɗuwa fa kala sai ce mini ana muhammad ni ne muhammad abun yabo wa ana ahmad ni wanda ake ko? wa ana nabiyu rahma ni ne annabin rahma wa nabiyyu tauba annabin tuba wa ana mukaffi ni ne mai bibiyan annabawa bayan su zo ni nake bin su wa ana al-hashiru ne wanda ake tada mutane bayan zuwansa wa nabiyul malahim ne annabin yaki jam'u malhama Muhammad da Ahmad mun yi bayani duk daga alhamdu ne sai aka ce sai ce wa ana nabiyur rahama ne annabin rahama kuna na shi da kenan wato ana yi wa bayi rahama da sababina wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mun aiko ka don ka zama rahama ga talikai har arna suna cin albarkacin manzalar kuma nan wanda ba musulmi Allah yana yana musu rahama yana dauke bala'i saboda mazalar manzalar ta wa nabiyyu tauba ni ne annabin tuba ma'ana ina umarni da a tuba kuma ina kira zuwa ga tuba sannan ana karban tuban al'umma na a cikin sauki ya yi lalazina amanu tubu idan layi taubatar nasu ku tuba zuwa ga Allah tuba na zaren mu tuban da babu koma ku za wasu annaba za su tuba idan su kama yaƙi a tsakanin mai mara kashe mai laifi domin kuwa kan kace astaghfirullah ka tuba da gidan ya sannan manzo ya kuma cikin tuba yake ya sa ce ni ne annabin tuba yace ya nasu tubu فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ina tuba zuwa ga Allah a yi ne sau ɗari wani ruwan aftara mai saba'in ma fiye da saba'in kaga ba ka ɗari fiye da saba'in din ina istin istighfari ina tuba zuwa ga Allah sau ɗari to kaga nabiyu tauba kenan to kuma sai aka shar'anta mana tuba ne maganin zunubai ba ka sha wahala a lahira ba in kana tuba daga laifuka shi ne kuma maganin masifa ta nan duniya don Allah ta race wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa an tafi? wa ma kana Allah ba zai azartar da al'umman ba matukar cikin su kuma Allah ba zai da su ba matukar suna tuba suna tuba akwai masu istighfari a cikin su manzo annabi tuba ne wa ana muqaffi ne kuma mai bin annabawa muƙaffi mai bi attabi ai ma'ana aktafi asara man sabaqani min al-anbiya ina bin gurabu man suka riga ni na annabawa in wani duk annabawa sun tafi to ni na biyo baya daga ni ba ni ina al-muqaffi ne biyo bayan annabawa ko babu wani annabi bayan sa wani ya biyo bayan sa shine bayan sun sun wuce shi kuma biyo ba ba na nufin wai shi ne mai bin su wajen biyayya ba ai shi ne shugabansu shi ne shugabansu mai biyo bayan su wa ana alhashiru ni ne mai tara jama wannan an fassara shi a ba alladhi yusharu nasu ala qadamal wa nabiyul malahim ni ne annabin ya koka annabin ya koka almadahin shine alhurub jam'u malhama malhama yaƙi saboda ana yawan haɗa nama idan ana abun daga lahar ne nama ana yawan haɗa nama idan ana yaƙi wannan goki wannan sannan an kashe mutum ya zama nama saboda akwai yawan nama na mutane da ake kashewa sannan akwai nama jiki da jiki zai haɗu ya sa ake cewa yaki malhama don in sama lafiya to amma wurin sai da nama ma ana ce masa malhama ka je saudiya za ka zo shago da rubuta malhama za ga raguna ne an fede su kawai ka zo ka sai ko kilo nawa kake so shi annabin yaƙi ne Allah ya shir'anta masa yaƙi kuma ya yi yaƙi fi sabilillah shi ma'ana mujahidi ne mai yaƙi ne fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah ba za ka tsira tarihi na maza sama bai zai cika ba sai an ba da tarihi ya ƙoƙanta ba za a ce ga sira ta manzo Allah tari manzo kuma ba faɗi ya kokin da ba faɗi badar da udu da azab da khaibar da fatawa makka da musa da sauransu ba za ka dole a kawo ya kokan da yi da waɗanda ya tura a kai zo za ka shi na biyu malahin yaƙi da yawa kuma da shi ne addinin Allah ya ɗaukaka don kullum lura can muna da sunaye biyar nan kuma mun samu ƙarin sunaye uku kenan mun samu ƙarin na biyu rahama kaga shi da na biyu tauba bakwai akwai al-muqaffi shi kuma shi ne nawa kenan na takwas so akai hudu ne ma ƙarin akwai na biyu malahi duk sunan sunansa ne kare kenan to za a samu wasu kuma a wasu hadisi don kasaratul asma'i yadullu ala sharafin musamman yawan suna yana nuna ɗaukakan wanda ake ambata da wa'innan suna wayannan duka sunayen manzo Allah sallallahu alaihi قال نبي الرحمة وقال ko التوبة ونبي الملائم والمقفي so za mu tsaya a nan wannan shi ne ƙarshen wannan babin wa sallallahu wa sallam baraka da nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda da yau za mu rufe wannan karatun sai bayan sallah